amma ba'adu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa musulmi muna roƙon Allah subhanahu ta'ala da ya karba mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi ya kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalinmu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai Allah subhanahu ta'ala ya kamu yau alhamis rana ta biyu a mako da muke karanta wannan littafi a inda muke yau ashirin ga watan zilka'ada na wannan shekara ta hijiriya da muke ciki 1442 wanda ta yi daidai da ɗaya ga watan bakwai na shekarar miladiya 2021 rana ce da muke karanta wannan littafi mai albarka da yake fayyace mana aƙidun sufaye da kuma auna aƙidun wato a ma'aunin shari'a musulunci shine alƙur'ani da kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda mahmud almarakib ya wallafa mana muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya sanya masa wannan ladan aikin da ya mana a cikin mizanin kyawawan ayyukansa Allahumma amin idan ba a manta ba jiya muna bayani akan karamomi karamomi na shehunan ɗariƙa wanda suke hakaitowa suke rubutowa ko muridansu ko masoyansu ko ɗalibansu ko mabiyansu suke hakaitowa su rubuta suna nuna mutane irin karamomin da Allah Ubangiji ya yi wa shehunansu a faɗinsu kenan wannan shi ne to a jiya mu yi bayanin inda shi Ahmad da suki Ibrahim da suki inda ya yi bayanin cewa yana nan tare da annabi nuhu lokacin da aka yi dufana shi ya hana jirgin shi nutsewa ƙarshen ta ma jirgin da ruwan dufanan duka a tafin hannun shi ya wakana sannan shi ne ya sanya wutan nan ta yi sanyi wa annabi ibrahim a lokacin da aka jefa shi sannan shi ne ya ba da fatawan a sauko da rago ya zamanto fansa ga annabi annabi Ismail lokacin da Allah ya umarci annabi Ibrahim ya yanka shi sannan kuma shine ya dawo da annabi Yaquba ganinsa lokacin da bakin cikin bacewan annabi Yusuf da ɗan shi Bunyamin ƙanin shi Bunyamin suka ɓace to a lokacin ya yi kuka kuka kuka da bakin cikin da ya sa har ganin shi ya tafi to duk shi ya dawo ma waɗannan manya-manyan annabawan annabi yaqubu idansa idan har yana ba da guduma ga gagaruma ga waɗannan manya-manyan ulul azmi manya-manyan annabawan Allah in ji shi in ji shi to me yasa murudai ya ko baya ba za su liƙe ma irin waɗannan ba ina fata an gane ko to har abun ta kai shi ga yau za mu karanta abun da ya faɗa ma ya ce wala garwa babu mamaki an ya ƙular da siƙiyu fi ƙasidatin ukhra akwai wata ƙasida daban da shi da suƙi ɗin ya faɗi karamominsa da matsayinsa ya ce kullu karamin lillahi fil ardi mulki minhu fadlan subhanahu min takdiri ya waziri جست السماء بأمي وأبي كان صهبتي وسميري أعينتني الأملاك وقت سيري مسيري حين تخفي الأنوار من ضوء نوري طاب وقتي بين الرجال وأنسي فاح ريح بطيبه كالعبيري ya waziri yakfika min sirri sirri haula ribi'i fil laili dhikri tuyuri dhikru tuyuri shi wannan shehin ɗariƙa mai suna da suki ibrahim addasuki ga waɗansu baitoci da ya rera da yake nuna matsayinsa ya ce kullu karamin lillahi ya ce duk wani karamci duk wani karamci da alkhairi da duk wani matsayi da Allah ke bama wani fil ardi a doron ƙasan nan ya ce mulki ya ce mallakansa ne mallakansa ne minhu fadlan wai daga Allah ne kuma falala ce ya masa subhanahu min qadiri wanda tsarki ya tabbata a gare shi mai iko ya waziri ya kai waziri na sama a bi ummi justus a bi ummi yana gama wazirinsa ya ce ni din nan ibrahim da suki na keta sammai bi obi wa ummi da mahaifiyata tana cikin wanda suka rufa mun baya wa abi da babana kana suhubati suna cikin wanda suka raka ni wa samiri kuma suna cikin waɗanda suke ɗeba mun kewa ayanatnil amlaku wakta masiri ya ce dukkan waɗansu halittu da ka sani sun ganni lokacin da nake keta sama ɗin hina takfal anwaru min dau'i nuri ya ce duk wani haske da ka sani yana dishewa idan na zo kusa da wajen saboda haske na duk wani haske yana dishewa taba wakti na da rayuwata ta yi kyau bainar rijali wa unsi wanda na yi a tsakanin mutane da jama'a faharihun bitaibihi kal'abiri wato za ka ji abinda na bari yana ƙanshi kai za ka ce turaren abir abir wani irin nau'in turare ne ya waziri ka min sirri sirri ya kai waziri na ya sirrin sirri na ya ishe ka haula ruba'i fil laili tuyuri wato wato da daddare dare ma idan yayi zaka ji tsuntsaye suna ambaton shi yace walatan tahil karamatu almaz'umatu lil mashayikh mahmud marakibi ya ce irin waɗannan karamomin da ake ƙirƙirowa ana rayawa wai sun kasance ga sun kasance ga shehunai ba a nan ma suke ƙarewa ba wa minha ma yarwihi sha'arani akwai wata kissa da sha'arani ya ruwaito an shekhi abdurrahim alƙannawi daga wani wai shaihi mai suna abdurrahim alƙannawi allazi ga yanda kissar take kana iza shawarahu insanun fi shay'in ya kasance idan wani mutum ya zo neman shawara a wajen shi game da wani al'amari ya kulu sai ya ce wa mutumin amhilni ba ni ɗan lokaci kaɗan hatta asta'adhina fihi jibrilu ina son in tattauna al'amarin da jibrilu in ji me view ɗin shi fayumhiluhu sa'atan sai mai neman shawaran ya ba wa shaihin ɗan lokaci kaɗan thumma ya ƙulu lahu can sai shaihin ya ce ina kake ya ce gani ya ce if al aula taf'al in mai yiwa ne ce ka yi in ba mai yiwa ba ne ce kada ka yi bayan ya yi consulting menene jibrilu sun tattauna wannan ishu din eh, na fata an gani ala hasabi ma ya kulu jibrilu yana ba wa mutumin amsa ne wato based on yadda jibrilu ya ya faɗa masa in e ne sai ce masa je kai kawai in a'a ya ce kada ka yi wannan wani shehi ne shi kuma ku duba littafi a tabakatul kubra Lisharani. mujalladi na ɗaya shafi na ɗari da talatin da nawa ɗari da talatin da biyar wa ba'adul mashayikhi la yahtaju ila sa'atin hatta yastaftiya jibrilu akwai waɗansu shehunai su kuma da suka suka tumbatsa su kuma ba sa mabukatan ma mai shawara in ya zo su ce kaɗan jira ma a'a su da sun yi haka sai su ga lauhil mahfuzi kawai sai ga lauhil mahfuz ina fata an gane ko saboda haka la yahtaju ila sa'atin hatta yastaftiya jibrila baya bukatan a ɗan bashi wani ɗan lokaci da ma wai zai ma nemi fatawa ko su tattauna da jibril li'annahu muttali'un ala lauhil mahfuz domin shi kawai yana leƙa lauhil mahfuzi daga inda yake kawai daga cikin irin waɗannan shehunan wa minhum a sheikh jakir akwai shehi jakir akwai ra'un fa jakir yawa kar wani ya ce jaki daga cikinsu akwai wani babban shehi mai suna shehu jakiru ya ƙulu yana cewa allazi ya ƙulu ga abin da yake cewa ma a khastul ahada qattu ala muridin wato hatta ra'aitu ismahu maktuban fil lauhil mahfuz ban taɓa yi ma wani mutum kwata-kwata muridi alkawari ba face na sai na ga sunan shi a rubuce a lauhil mahfuz tukuna eh shi kawai da ya duba zai ga komai naka a lauhil mafus data ɗinka profile ɗinka menene komai kafin ya ya maka wani abu shi ma a je a duba a tabakatul kubra lisharani wa qad lahaza shehu ibrahim al-matbuli akwai shehu ibrahim al-matbuli ya ce ya lura shi wannan shehin wata rana ya lura anna ahada abna'ihi fi tariqati ya ga ɗaya daga cikin mabiyan ɗariƙarsa yara mabiya ɗariƙarsa sai ya ga laye taƙaddamu baya ci gaba baya ci gaba bil ma'adalin ladhi yuriduhu kamar yadda shi shaihin yake so baya ci gaba kamar yanda ake so fasa'alahu ƙa'ilan sai shehin ya tambayi shi wannan saurayin ya ce mali araka kathiral ibadati na kisa daraja me yake faruwa ne na kan ganka mutum mai yawan ibada amma matsayinka kullum ƙasa-ƙasa yake yi ba ka ɗagawa ga yawan ibada amma ba ka ɗagawa ba ka samun daraja ba ka samun promotion la'alla walidaka gairu radin anka takan yi mahaifinka dai a kana da matsala da mahaifinka bai yadda da kai ba wato bi ma'ana eh, ka mai abin da e wato baya son ka yawa mahaifinka baya son ka faƙala na'am ya ce eh shehi kaman ka sani kuma fa baban yaron ya daɗe da mutuwa ya daɗe da mutuwa wato, wato bi ma'ana kissar yadda take nuna yaron mai saba mahaifinsa ne har mahaifinsa ya mutu baya farin ciki da shi yawa farin ciki da shi kala sai shehin ya ce masa ta arifu ka san inda kabarin babanka yake kala na'am sai wannan sauran ya ce eh na san kabarin shi qala idhhab bina ila qabrihi la'allahu yarda kai ni kabarin shi ina so in tattauna waɗansu abubuwa da shi in ɗan rarrashe shi wataƙila dai ya yarda da kai wataƙila ya yi haƙuri ya huce kala a yusuf alkurdi rawi hadhihi al shi shehu yusuf al wanda shi ya ruwaito wannan ƙissar sai yace. ku duba fawallahi na rantse muku da Allah laqad ra'aitu walidahu yakhruju min al da wannan shaihi ya tisa yaron a gaba ya kai shi kabarin mahaifin shi da ya yi wa mahaifin shi magana yana kabari yake wallahi na rantse muku da Allah na ga baban wannan yaron yana keta kabari ya taso yana kakkaɓe ƙasan kabari daga kansa da jikinsa ina jin da riga aka binne <laughs> ina fata an gane ko ya min alkabri yanfudu turaba an ra'asihi yana kakkaɓe ƙura daga kansa da ƙasa hina na dahu sheikh lokacin da sheikh ya zo ya ce kaiwa ne maza kawai saboda karamomin wannan shehin kawai sai ya amsa kawai ya tsaga kabari ya fito kawai yana kakkaɓe abin nan ƙura daga kansa falon mastawa ƙa'iman da ya fito daga kabarin ya tsaya cik ƙalar shehu sai shehi ya ce alfukara ja'u shafi'in e wato faƙirai ne miskinai ne irin ka nuna kai faƙiru mabukata mabukata ne suka zo suna neman ceto ni wato yana nufin shi kenan ya zo da wata bukata ta neman ceto na zo da wata bukata ta neman ceto tutayyib khatiraka ala waladika hada ya ce ka yi haƙuri ka yafe ka yadda da wannan ɗan naka saboda ya san ya mutu baya bai faranta masa ba faƙala sai shi baban yaron uban yaron da ya fito da kabar ya ce ushidukum ina shaida muku ya kai shehi anni qad anhu yanzu na yarda da shi yanzu na yarda da shi yarda da ya tabbata a gare shi ƙala sai shai ya ce irje makanaka koma inda ka fito faraja a kabrahu faraja a ila kabri sai ya koma kabarin shi kawai kuma sai ƙasa ta dawo normal ku duba footnote na uku shi ma at-tabaqatul kubra li mujalladi na uku na biyu shafi na saba'in da takwas inna shaykhal ya bi hadha tasarruf yatasadda li asli alqadhiya wato shi shehul maftuli wato irin wannan tasarrufin da ya yi irin wannan mataki da ya ɗauka wato shi ya je ya magance wannan matsalan yaron daga asalinta wa yu'alijuha min juzuriha ya je ya magance ta daga daga asali domin asalin asalin matsalan yaron daga mahaifinsa ne shi yasa ya je asalin tushen inda matsalan yaron yake ko ya je ya warware al'amarin haka na? a to ai wannan ai kuma irin abubuwan da in kace za ka kama su da shi kenan kuma ku lura da wani abu a nan ma kawai ya isa ai in kana ka yadda da shehi ya an ce ka wadata da shi kawai har iyayenka ma kawai gaba ɗaya shehi na gabansu ko ba haka ba ka wadata da shi kawai kada ka wadata da kowa ka duba kuma a jiya ko shekaran jiya mun karanta mun karanta ajiya muka ce duk wata musiba da ta samu muridi za a danganta ta ga saba wa shehinsa ne ya yi shi ya janyo masa musiban amma wannan da ta same shi sai aka bincika mahaifinsa ne ya saba kuma sai da ya je ya roƙi mahaifin kaga bai da fawa kenan akan yaron da mahaifinsa to irin abubuwa tukka da warwara ɗin kenan ina fata an gane ko ya ce wala yamna'uhu mautun rajuli an yab'athahu ya ce shi matsayinsa mutuwan mutumin da aka binne baya hana shi ya je ya ta da shi ya yi magana da shi ya ce koma wa yastardihi ala waladihi har ya nemi yardansa ga ɗansa ba an kuma ya yarda da ɗan ta hassanu suluku waladihi fi to daga nan fa sai al'amuran yaron nan ya kyau a kan ɗariƙa cikin ɗariƙa yaron nan sai ci gaba kuma sai ci gaba sai improvement kawai tunda an je an warware matsalansa ai zihinun mushawwash saga hadhihi hikaya yace ka duba wani irin kwakwalwa mara tunani wargazajjen eh, kwakwalwa da ya tuna irin wannan ma hikayan wani ya kawo wa mutane sai ka je ana kabbara wa ayu shadhajatin tilka lati dafa'at ash-sha'rani ila al-ihtijaj biha yace wani irin abu ne ya sa har sha'arani wai ya kawo wannan kissan wai don ya kafa hujja da ita wa ayu jahilin yakhsha min al-khatari alayhi in huwa ankara hadhihi al-balaha wa tilka al-balaya yace wani irin jahili ne wai har da wai yana tsoron irin wannan hatsarin kar ya same shi hmm? in huwa an kara hadhihi balaha wai har ka ji an cewa muridi in ya kuskura ya yi musun irin wannan kissar irin wannan karaman da aka faɗa to ya halaka ya taɓe a duniya da lahira kuma ya yi zunubin da ba a karɓan tuban sama wani irin jahili ne wai wannan shirmen wai shine har mutum yana tsoron kada ya ƙaryata Allah ubangiji ya rufa asiri to mun ji gudunmawan shehunai a lokacin da suke mai raye to gashi madadu shehi indal maut gudunmawan shehi da yake ba wa muridansa bayan mutuwarsa min akrabin riwayat yana daga cikin hikayoyi masu ban mamaki wanda suka fi kowanne ma ban mamaki allati yumkinu an yaqra'aha a halmar ufi kutubil kaumi wanda abun mamaki wai har ana rubuta su a littattafan sufaye littattafan 'yan ɗariƙa har sun kai daraja a rubuta su a je a wallafa su a buga littafi ka gan shi volon volon irin ma yarwihi sha'arani irin abubuwan da sha'arani yake ruwaitowa yake nakaltowa mutane ƙa'ilan ga wata kissa da ya kawo yana mai cewa marida ibnun sheikh muhammad arsharbini akwai wani yaro ɗa ga wani babban shehin ɗariƙa mai suna muhammad arsharbini wa ashrafa alal maut wannan rashin lafiyan da ɗan shehin nan ya yi sai da ta kai shi dab da mutuwa wa hadara azra'ilu sai izra'ilu azra'ilu ya zo don ɗaukan li ruhihi azra'ilu bi ma'ana mala'ikan mutuwa sai ya zo don ya ɗauki ran yaran faƙala shehu li izra'il shai shehi ya faɗa wa azra'ilu ɗin irji ila rabbika faraji'uhu ya ce ka koma wajen ubangijinka ka ƙara tattaunawa da shi ɗaukar ran shi an shafe a yau ba yau ba ne ranar ɗaukar ran shi an shafe wannan det ɗin na yau kai ka je ka duba mana kana abu kawai da ofet he ka zo yau da aka sa ranar ɗaukar ran shi an shafe shi an yi abrogating nashi an canja da wani rana ka je gun ubangijin kan ka tambaye shi faraja a azra'ilu wai sai azra'ilu ya koma wa shufiya waladuhu daga nan shuru isra'ilu bai sake dawa ba sai ga yaro ya miƙe kawai ya samu lafiya wa asha ba'daha 30 aman sai da ya rayu bayan wannan hadisar da shekara talatin eh, sai da ya rayu da shekara talatin bayan wannan event ina fata an gane ko wato har bai san ma ranar ɗaukar ranshi ba shi ya sani duba irin wannan kisa wai shine in ka karyata ba za ka taɓa albarka ba kai muridi na shehi ba za ka taɓa albarka ba kuma ka taɓe duniya da lahira ba kai ba aljanna ba kai ba jin daɗi da walwala da ci gaba a nan duniya kuma ka aikata laifin da duk tubanka ba za a karɓa ba saboda shehi ne ya yi ka musa kai allah tsare mu daga daga irin wannan muridanci na'am eh eh a sosai kuwa ai shi ma wani abu ne a shi ma wani abu ne ina fata an gane wannan maganan da aka yi ta a tabaqatul kubra Sha'arani yana nan a littafin da sha'arani din ya wallafa mujalladi na ɗaya shafi na ɗari ɗaya da ashirin da takwas inna shaikha sharbini kad an kaza malakal mauti min irtikabi khata'in kabirin kaga mahmud almarakibi ya yi comment ya ce wannan kissar in ka natsu kenan kai diagnosing inta tana nuna cewa shaihi ne ya tuna wa azra'ilu ma daga barin aikata wani babban kuskure kaga da ya ɗauran shi a ranan da ya aikata wani babban kuskure da shi ɗin bai sani ba shi azra'ilu ɗin sai da ya tuna mai kaga ai laya a sunan laha ma amarahum su mala'iku ko ba haka ba kuma duk abin da suke wahum bi amrihi ya amalu su da umarnin Allah suke aiki to amma wai da wai shaihi ya ba da guduma wajen hana shi azra'ilun kanshi daga aikata wani babban kuskure da bai mai magana ba kenan da ya aikata wani babban kuskure fa'amara fa amru qabdi ruhi waladihi nusikha umurnin ɗaukan ran ɗansa a wannan ranan an shafe shi yadda ake shafe hukuncin wata aya an shafe shi an canja date ɗin walam ya alam bihi malakul mauti shi ko mala'ikan mutuwa bai san ma da hakan ma ba amma shi shehin har ya gane ina ya karanta da waye communicating da aka canja ranar mutuwan ɗansan wa ya gaya ma shehin wataƙila lauhil mahfuzi ya leƙa to kaga malakul mauti shi baya ma kenan ko kuma allah ne ya gaya mai direct ko shi ya leƙa lauhil mahfuzi ya ga daɗin da da za a ɗauki ransa an canja shi sai nan da shekara talatin da ina zai samu information ɗin wanda mala'ikan da yake can sama shine in charge na ɗaukar rayukan jama'a bai ma sani ba amma shi daga nan ya sani wa alimahu sharbini kaga wai sharbini shi ya sani wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim malice la haula wala quwwata illa billahi al azim wa rubbama takunu hadhihi al-qissa mahmud maraki bi mawallafin wannan littafi na ce kai shi yana ganin wannan kissar ma wato ta fi ban mamaki ga dukkan kisoshin da suka wuce aksaru gharabatan min ha haithu yurwa ga wani kuma wanda aka ruwaito da tafi ma wancan ma ban mamaki ya ce anna sheikha madinun madinu maradin marratan ashrafa fiha alal maut akwai wani shehi wato wanda yake ciwo on and off lokaci lokaci lokaci lokaci yana cikin tsananin eh, rashin lafiya wata rana marratan ashrafa fiha alal maut sai da ya kusan mutuwa fawahabahu shaihu muhammadu shuwaimi wancan shaihin da ya kusan mutuwa ok shehu madin afwan sunan shehin madin na marida marratan wata rana ya yi rashin lafiya mai tsanani ashrafa fiha alal mautu wanda ta kai shi ga dab da mutuwa waye ya wannan rashin lafiyan shehu madinu ko madinu shi kuma sai akwai wani shehi kuma shi ma mai suna muhammadu shuwaimi wai sai ya ɗebo daga shekarunsa shi shehu shuwaimi cikin shekarunsa sai ya ɗebo shekara goma ya ɗan ba ma wancan ɗin don ya yi surviving eh, amma yana dab da mutuwa za a zarar ya ɗauka kawai ya ba shi shekara goma daga cikin shekarunsa sun mamata shehu madin بعد هذه السنوات العشر في غيبة الشيخ الشويمي bayan ya yi shekara goma ɗin nan cib da shehi ya ƙara masa to sai ya mutu ba tare da sani shi wancan shehin shehin baya nan wanda ya ƙara mai shekara goma baya nan da suka ƙare shi kuma ya yi me ya mutu faja'a wa huwa alal mughtasal shehi ya zo shi shehu shuwaimi da ya ba shi shekara goma nan sai ya zo ya tarar da gawansa a kan karagan inda ake wanke gawaki ya tarar da an ajiye gawan shi a nan inda ake wanke gawawaki za a wanke shi da ya tarar da gawar faƙala sai shehu shuwaimi ɗin ya ce magawar kaifa mutta wa izzatu rabbi yace ya aka yi ka mutu na rantse da daraja da izza ta ubangiji na laukuntu hadiraka da wallahi tallahi ina nan kusa da kai ma ka ta mutu da ban barka ka mutu ba thumma shariba ma a ghaslihi kullihi wai sai ya ɗauki ruwan da za a wanke shi da shi ɗin ya kwankwade shi duka ya sha ya tafi eh ruwan wanke gawan ya sha shi kawai ya kwankwade ya tafi daga nan fakisan ta ƙare babu me hikiman shan ruwan babu me yayi kishi yake ji da ba za a kawo mai wani ba wannan ɗin zai sha daga nan an fasa wanke shi ko wani ruwan aka ɗebo haushi ya ji ko cikin raha oho in ka tambaya ka san matsayinka in ka tambayi irin wannan tambayan da na yi ka san matsayinka ka san matsayinka kawai ina fata an gane ku wannan shi ne ku duba wannan kisa a tabakatul kubra li sha'arani mujalladi na ɗaya shafi na casa'in da hudu footnote ku duba irin wannan fa ake tara mutane a yi awa uku ba a koyi alwala ba ba a koya mutane tsarki ba ba a koya musu taimama ba ba a koya musu sallah ba ba a koya musu ƙabli da ba'adi ba ba a koya musu girmama iyaye da daraja sai dai girmama shehi kawai shi dai ya jawo jama'a shi shi kawai a girmama shi ba ka jin birrul walidai ko abin a'a shi kawai komai shi saboda sos na mutum samun albarkar mutum daga wajen shi ke fitowa ga wata isar wa yurwa anna abdallah ba alawi dafana muridan lahu an ruwaito cewa akwai wani abdullahi shehi ne babba wanda ake kiran shi ba'alawi dafana muridan lahu ya binne wani muridinsa da ya mutu sun majalasa ala kabrihi sa'atan baya binne shi sai ya zauna dab da kabarin shi na wani ɗan lokaci gayyara wajuhu can sai aka ga fuskan shehi ta canja ta canja thumma bahika sai aka ga shehi ya yi dariya kawai wastabshara kawai yana albishir ila an zalika sai aka tambaye shi game da wannan dariyan da ya yi da bisharan da ya yi faƙala ya ce innan rajula lamma sa'alahul malakani an rabbihi ya ce ai muridina ɗin ina ji ne cacin um, uh, da suke da mala'iku masu tambaya na kabari na ji da aka tambaye shi game da ubangijin shi marrabbuka e eh, yayin da mala'iku biyu suka tambaye shi game da marrabbuka e eh, ya ce shehi abdullahi ba alawi wai da buɗan bakin muridin sai ya ce mala'ikun shi fa ubangijinsa shehin nan nasa abdullahi ba alawi wai yana ji ansan da ya ba mala'iku kenan a ina a inda aka tambaye shi marrabbuka ne fa ya faɗi wannan fata'ibtu lidhalika ko fata'ibtu lidhalika fas'alahu aidan a ah, fata'ibtu lidhalika fas'alahu a ajaba bidhalik ya ce sai ya samu damuwa shi shehin da ya ji an faɗi wannan mala'ikun suka daɗa tambayan shi kuma kai man rabbuka ha muna tambayan kamar rabbuka suka daɗa tambayan shi faƙala fa'ajaba bi zalika sai ya daɗa maimaita musu a sheik abdullahi ba alawi kawai yadda na faɗa muku ɗazu faƙalu lahu sai mala'iku suka ce marhaban bika marhaban bika wa bi shekika abdullahi ba alawi maraba da kai maraba da shekhinka abdullahi ba alawi marhaban marhaban marhaban e zuwa eh, zaman kabari ya yi kyau wa yu'alliqu ba'du sufiyati ƙailan. waɗansu sufaye sai suka yi comment a game da wannan kisar suka ƙara wani bayani ta aliki suka ce hakaza bagi an yakuna sheikh ya fazu muridahu hatta mautihi dama haka ya dace kowane shaihi ya ba da kulawa ga muridinsa har ma cikin kabari shi shehin da aka binne da ya ga dama da ya me da ya tafi amma sai ya zauna a kabarin ya ji yadda za ta kaya e, in za ta ɓaci wa muridin yana nan domin har a kabari cikin na kabari ma yana ba da gudunmawa ina fata an gane ko da ya ga dama ya ce mala'ikun kai ya isa ku koma ba ƙaramin aikinsu ba ne kawai kai tambayar na abatta haka duk faka za ka je irin wannan kisoshin wallahi wallahi wallahi akwai wani clip da kun ji wani dan gana yana tuka mota ya ce mu yan tijjani a tambaye mu a kabari munga a tambaye mu wannan reni wayon ga in wani ya zo ka mare shi wallahi allah na ce wannan bai san inda zai shiga ba ko anan aka nuna wani kamare shi cikin jama'a kai za ka tashi mu a tambaye mu muna tare da shehin ga wanga shehi a tambaye mu wannan reni ya kai reni fa Reni wayo ne wannan wai ya mare shi kawai duk mala'ikan da ya attempt ya tambayi dan cijjani a kabari ya mare shi ina jin ni kadai na gani a duniya wannan clip din alhamdulillahi wakafa billahi shahida wakafa billahi shahida akwai shaidu ashe akwai shaidu don girman zatin Allah ka ji irin yadda aka rena aka rena hankulan mutane na'am na'am wai bai da kuɗe ai wannan aka akramaka kalla wani sa in ka ja aya ka ce zuwa karshen ta ila akhiril ayati ake cewa eh Allah ubangi ya rufa mana wani abu fa bai faduwa wallahi azim don karatu ne wannan abubuwan dalilin da ya sa muke faɗansu su zamo maka garkuwa su zamo maka rigakafi da 'ya'yanka wata haka ga wani ya zame Allah ya tsare ko jikokinka ko waɗansu cikin ƙannanka ko waɗansu cikin cousin brothers ɗinka ya ga mutum ana ƙoƙari a fisge shi ya faɗa wannan da izinin Allah sai ka ga Allah ya yi amfani da kai ka zamanto garkuwa ga mutum sama da ɗari biyu saboda ka san sharrin da guban da take ciki sharrin da guban da take ciki wanda bai taɓa ganin maciji ba bai san maciji bai ta abin nan ba da ya gan shi zai kai hannu sai kaga ya sare shi amma wanda ya san guban da yake dauke da shi fa da ya gan ka ce kai kakka matsanan kakka matsonan to zai zamanto garkuwa ɗaya kenan kai kuma Allah ya amfani da kai ka kare waɗansu kai ma ka kare kanka ka zama ka riga rigakafi wa kanka irin wannan gubar ba za ta shiga jikinka ba ba za ta iya hudawa ba sannan na gaba in ka ji ana artabu da mutanen nan kai ka san mai gaskiya idan ka yana buga da wani ahlu sunna kai ka san mai gaskiya ka san inda aka dosa ba za ka ruɗu ba to shi yasa ake karanta iri wannan man ya ish minkum fa sayara ikhtilafan kathira manzo Allah sallallahu alaihi ce wanda Allah ya tsawaita rayuwansa sai ya ga irin wannan rikita rikitan ka ga mutum kwakwalwan shi kaman Allah bai sa mai kwakwalwa ba kwata kwata basiran babu ita ta lalace hasken kwakwalwan ya dishe an canja masa an brainwashing dinsa kawai sai yadda aka juya akalan shi har muridi mabi ya ce kamari mala'ika ma wai a kabari a kabari ba kamare shi lokacin da ya zo ɗaukar ranka ba wanda ya zo ɗaukar ranka ba ba kamare shi ba amma wanda ya zo zai mai tambaya shi za ka ai in kai sarkin mari ne wanda ya zo ɗaukar ranka da zai kai ka kabarin ai shi za ka fafata da shi ba sai ka je can ba sai ya ɗauka ka je a matan bayan ba to daga nan ai za ka za ka fafata na duk yana dawa a wajensu sai dai in ba a shiga ba ina fata an gane to bari mu samu wata gaba ok sai mu tsaya a wannan paragraph din ko ko eh yawa Allah abin ya mana muwafaka mun zo daidai gaba ma mun zo daidai gaba Allah abin ya rufa mana asiri ya kare mu ya kare mana aqidan mu su ma wanda suka zame din suka fada Allah da da su da da su tafarki madaidaici da tafarki madaidaici اللهم اعز الاسلام المسلمين واذل الشرك المشركين ودمر اعداءنا واعداءك واعداء الدين يا قوي يا عزيز يا رب العالمين يا ارحم الراحمين اللهم اعط نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والاسيان واجعلنا من الراشدين صل اللهم وسلم وبارك وانم على عبدك حبيبك محمد وعلى اله وصحبه